أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أثارة من علم إن كنتم صادقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haɗuwa a wannan masallaci na Malabu da ke so Marot nan cikin garin yau da kawo domin ci gaba da tafsiri wanda muka saba yi a kowace shekara a daidai wannan lokaci kuma bana ma Allah ya kaddara mun sake zaɓewa a cikin kocin lafiya muna fatan ta ala. hadisin da ya nuna mana farkon wannan tafsiri ya nuna mana farkon ba za mu shiga tafsirin kai tsaye ba saboda wani kuduri ma insha Allah gobe za mu fara daga inda muka tsaya wata shekara muna ji za mu tashi ne a ayoyin da alaram ya karanta da mu ko ya karanta mana wata wanda sura tana karantar da tauhid wato abin da ya shafi aqida tabbatar da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala farkon suran ya kafa dalili da tauhidin rububiyya wanda yake tabbatar da tauhidin rububiyya wato tauhidin rububiyya shine kaɗai da ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ayyukan wanda hakan ɗin zai jawo ka kaɗai ta Allah ta'ala a cikin ayyukan kai wato wajen bautar da kake masa idan an bibiya qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gane cewa ma'anar tauhidi shine kaɗai ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a abubuwa guda uku kaɗai tashi a wajen ibada ka kaɗai tashi a wajen halittar kuma shi kaɗai ne mai halitta kuma kaɗai tashi a cikin sunayensa da suke wanda wannan shi ne wasu malamai suke cewa tauhidi ya tauhidi ya kashe tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya tauhidin wato kada ta Allah subhanahu wa ta'ala a ayyukan bayi a ayyukan su shi kuma kace tashi a ayyukan bayi da kuma kare tashi a sifofin wanda wasu malamai ba su gane ba har suke inkarin kasa tauhidi kashi da wasu kace bidiya ne ba ana nufin tauhidi ya kafa kashi uku bai yana nufin ɓangarorin da ake kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala guda uku ne da za ka kaɗe tashi ta wani ɓangare ba su kaɗe tashi ta wani ɓangare ba tauhidin ka bai cika ba domin ma'anar kalmar tauhidi shi ne kaɗe tawa daga da yi da ne tauhidan ya kaɗe ta yana kaɗe tawa kaɗe tawa to da aka ce kaɗe ta Allah ta'ala wajibi ko a ne zan kaɗe ta Allah ta'ala kaɗe ta shi wajen halittarsa cewa shi kaɗe ne halitta ba wanda ya taimake shi babu wani wanda ya sa masa hannu kafin ya halicci sammai da kasai ba wanda ya taimake shi kafin ya halicci mutane da aljani da bishiyoyi da ruwa da dabbobi a'a shi kaɗai ne babu wani mahalitti ke shi wannan shi ake cewa da rububiyya wato Allah ta'ala shine ar-rabbu al-khaliqu ar-raziqu al-maliku al-mudabbiru al wato Allah ta'ala shine mahalicci wanda ya kage halitta shine wanda ya mallaki komai da komai shine mai azirtawa shine mai shirya al'amura shi yake sarrafa komai da ka gani a duniyar nan Allah ne ke sarrafa shi kaɗai ne kuma yake yi wani ya ga dama ya yi ruwan sama yau ya ga dama kuma ba za a yi ruwa ba ya ga dama wani ya mutu yau daga dama a haifi wani yau wani ya yi lafiya wani kuma ya samu da rashin lafiya wani ya talauci a yau ɗin wani kuma ya arziki a yau ko da haka ya ɗaukaka wani wani kuma ya kaskantar da shi kaɗai ne domin to imani da wannan shi ne ake nufi da imani da rububiyar ubangiji su ba hannu da ko tauhidin rububiyar da ubangiji ala yana faɗa cikin suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin wato Allah ta'ala godiya ta tabbata a gare shi kuma dukkan yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin mahalicin talibai abin da ake cewa al'alam shine kullu ma fi wallahi azza wa jalla duk abin da ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ana ce masa alam wato makaɗe saboda haka abin da ana ce masa abin da hadisa idan duk abin da ba Allah ba Allah ne sai farin Allah ta'ala alalakul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin Allah shi yake da halitta duka al'amura a gare shi yake albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halitta ubangijin halitta eh, Allah ta'ala shi shine mahalikin halitta shi kaɗai ne kuma ya ƙagi halittar talikan ba tare da wani ya yi samfur ya gani shi ne ba zai hutu ba wata al'afu wanda ya ƙirƙiri halittar sammai kuma ya ƙirƙiri halittar wasu ainihin idan wani wani abu sai kafa ko ya kai da wancan wanda ya ƙirƙiri abu yana gaba da kai domin ka ga yayi ne sai ka ɗauki samfur kamar kamfani na motoci wani ne fara gera motar ta wasu suka ga yadda yake yi Wannan farkon shi ne mai gwanita da yake da falalan ya kirkiri mu Allah ta'ala ba wanda ya rike tambayi ko kafin ya gani kafin ya halitta su ya kirkiri halitta ya kirkiri halitta ta to da ka shi kaɗai ne yake da yake da halitta idan ka yarda akwai wani mai yi ba Allah ba to ka yi wa Allah ta'ala shirka a cikin rububiyar in ka yarda wani zai baka lafiya ba Allah ba ka yi shirka in ka yadda wani zai azurta ka ba Allah ba yi shirka ko wani zai baka da ba Allah subhanahu wata ba wannan shirka ne a rububiya a halittar wani tsara don shi kare da ya kai yi babu da yake wajibi ne ka kaɗe ta Allah a kan wani duba girman sa da duba girman halittar samai da kai a cikin Allah ta'ala shi kaɗai yi ba ka tashi hakan sama ba ko jirgin sama ka baka isa ka kure fatin sama ba sai dai ka je ka halaka a wani wuri man ka ya tsari ko maka duba kamar in guda bakwai ne tsakanin sama da ƙasa sarari ne kai shekara ɗari biyar saurin sama ta ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar tsakanin sama ta ɗaya da ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar haka haka tafi har sama ta bakwai duk halitta ne na ubangiji ta Allah kuma ga mala'iku suna makare a sama kuma Allah ne halittu manzala kuma ce aqati sama'u wa huqqa laha an taqutta ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi rafun sadi sama ta yi kara kuma ya kamata ta yi ƙara don ba inda za ka sa ya tsunfa guda hudu ba ce akwai mala'ika yana jada a wuri wato mala'iku sun ci da mai ƙara sama da su duk halittu ne na ubangiji ta akwai baitul ma'mur a sama wanda malaiku dubu saba'in suke shiga sa kullum wasu kuma gobe kuma wasu sababbi ne na su shiga har duniya ta tsaya idan kauce tambayi guda bakwai kuma akwai kursiyin Allah da Allah ta lace wasi a kursiyin samawati samawati wal ardh kin Allah ya wasi a samawati wal ardh wato samai da ya fi su girma da za ka ɗauki kammai da ƙasai ka jefa a kan kurki sai zama kamar ka jefa zobe ne a jiki wani za ka kwatanta girman zobe da girman jeji ka jefa zobe a jeji ta gaba ba abin ma bara ma ka kwatanta wa to haka inda za a jefa kammai da ƙasai a cikin kurki. Allah kaga kursi ya fi kama da ƙasa girma ya ninjinta ba za a kwatanta ba amma Allah ne ya halitta shi da za a ɗauki shi turfi a je a jefa shi a cikin al'arki kuma na ubangiji ta ala don saman sa akwai al'arki to zai zama kamar ka jefa zobe ne a daji yadda kuma al'arshin Allah ya fi kursi girma kamar yadda jeji ya fi wato kamar yadda ainihin kursi ya fi kamar da kasai girma kursi kujera ne na mulki ga ubangiji ta al'arshi gadon mulki na Allah subhanahu Allah ne ya halitta al'arshin babu halitta da ta kai al'arshin Allah girma Musa Abdullahi bin Abba ya ce al'arshu la ya'rifu qadarahu illa Allah al'arshi ba ne san girman sa sai ba ta ba ta fata kaga wannan halittun Allah ne shi kuma Allah ya fi al'arshin girma Allah ba halitta ba wannan zai nuna maka girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala yasa idan baka yi imani da Allah ba ya ce to baka san darajar Allah ba baka san girman sa amma da zaka duba halittunsa sa kawai wannan banda sabai ka duba kudin sa guda bakwai ka duba koguna ka duba teku ba wanda ya san iyakacin sa sai Allah dabbobi na ruwa da na jeji da bishiyoyi da garuruwa duk halittar Allah ne idan ka duba wannan sai nuna maka girman ubangiji ta'ala sai ya sa ka yi imani yasa kafirai da basu yi imani da Allah ba su yadda da tauhidi uluhiyya ba ba su yadda Allah ta'ala shi kaɗai ne abun bauta ba da ta'ala sai ce wa ma qadarullah haka kadu وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ta'ala ce kafirai wa ma qadarullah haqa wasu daraja Allah yanda ya tantance su daraja Allah Allah ta'ala ce kasa gaba ɗayanta Allah ta'ala yana dantse sai guda bakwai gaba ɗaya idan ke su da hannunsa bai ji komai ba sammai gaba ɗayan su Allah yana naɗe su da hannun damar ba tare da ya ji wani abu Allah ta ala ce ya tabbatar masa daga abun da suke kwanta shi da shi cewa yana da abokin tarayya ba su kare wani Allah ta ala kamar yadda ya zo a hadisi idan duniyar nan ta tashi ta zo tashi zai naɗe sammai guda bakwai ɗin dukan sai rike su da su na dama na da kasai guda bakwai rike su da hannunsa ɗaya sai ce ana ko aina mulukul arzu ina shugaba ina shugabannin duniya ina sarki ina sarakunan duniya ba mai iya yi mana sai aina jabbarun wa aina mutakabbirun ina masu girman kai masu nuna ita a duniya su wani abu mai ina suke ba wanda zai magana لمن الملك mulku لله واحد lillahi قال da Allah shi kaɗai ne mai mulki ko da kafurai sun san darajar za su yi ko imanin ka cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne yake da halitta shi ne halitta shi kadai shi ne zai sa ka imani cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne abun bauta ba abun bauta da gaskiya sun saboda tauhidul rububiyya dalilin tauhidul uluhiyya kuma kafirai sun yadda Allah shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi su kamar da ubangiji ta ayata wala in sa'altahum ma khalaqa as-samawati wala in sa'altahum an khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su waye halittun sammai da kasai kafirai za su taimaka Allah ne da Allah ne su yi imani mana su yi imani ko da haka tun da Allah ta'ala shi ya halitta sammai da ƙarfi to kenan shi ya tintinta a bauta Kuma ba ma sammai da ƙarfi kai ba shi ya halitta ka ta yadda shi ya halitta wala in sa'altahum man khalaqahum da ya kulun ne in an tambaye su wa halitta ku za su ce Allah ne ko da haka tun da Allah ta'ala ne ya halitta ya halitta samai da kasai a kuma wajibi ne ka yi imani da ne ko ne ka yi imani da ne kuma Allah ta'ala shi yake azurka ka kayyade da wani shi ke kawo arziki shi yake shirya maka ka shi yake komi da komai naka to ya kamata ka gane shi kaɗai ne ya cancanta abota masa to da haka wannan shi ake cewa tawhidul uluhiyya abin nan ka yadda Allah ta'ala shi kaɗai ne abin bauta tauhidin rububiyya kafirai ma su ne da shi yau Allah shi ne mahalicci amma daga cikin musulmi akwai waɗanda suke wa Allah shirka a tauhidin rububiyya suna ganin wani zai iya baka ɗa ko zai iya azurta ka ko zai baka lafiya to Allah ta'ala shi kaɗai ne abin bauta shi ne ma'anar la ilaha illallah wanda shi bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba abinda ubangiji ta ala ce, wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim ubangiji ta ce, wa ilahukum abun bautanku ilahun wahid abun bauta ne guda daya ba guda biyu bane ba guda uku bane shi kaɗai Allah ta'ala shi ne huwa rahmanur rahim la ilaha illa huwa rahmanur rahim ba bauta da gaskiya sai Allah mai rahama mai jin shi kaɗai kuma bauta da gaskiya saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda shi kaɗai yayi halitta ko shi kaɗai ya shi a bauta masa ma'anar la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin illallah babu bauta da gaskiya sai Allah duk abin da yake bauta ba Allah ba harna ne ƙarya ce kawai Allah ta'ala shi ne kawai ke kusa bauta Isa ko kafirai da suke wa Allah shirka suke bautan gumaka amma idan sun shiga masifa suna komawa zuwa ga Allah ne subhanahu wa don suka wa jirgin ruwa ya kama tangaɗi tangal tangal a lokacin da Allah mu kai sun rabu sai su roƙi Allah ta'ala su tsarkake addini manta da una illa iya duk wani da suke bautawa zai ɓace musu kai ubangiji ta Allah a sai kun san shi kaɗai ne cikin da wata in sun shiga masifa Allah ta'ala suke komawa suna cikin nima to kuma akwai wasu gumaka da ake bautawa ba Allah to mai hankali shi ne wanda zai gane cewa mahalicci shi ya mutane da ya zo ya samu wato eh, gida su yi wa gumakansa tsari abin da yake bauta in gunkin sa gida masa fitari daga sama kasa to sai ya zo ya yi tunani sai gane cewa gidan nan ba Allah ba ne abin nan kai gunkin nan ba Allah ba ne don inda Allah ne ba zai bari dila ya walakanta shi zai masa fitsari bai iya korar dilan nan ba bai iya kashe dilan nan ba bai iya hana shi masa fitsari ba kuma shi ne kai ne za ka zo kana bauta masa kana neman ya cike ka ya yi maka rahama ya yi wa kansa ba ya kare kansa daga azaba ba daga walakanci ba zai kare ka daga azaba sai ce wannan bai cancanci a bauta masa sai kalle ce ce a rabbul ya bude ta alabanu bi ra'sihi لقد ظل من بالت عليه التعاليم فلو كان ربا كان يمنع نفسه ولا خير في رب إن أكل مآلبه بريت من الأصنام في الأرض كلها وأمنت بالله الذي هو أبنى أبنى بوطن إلا سنة كتاري أسانسا يتي أدوان إلاي وكتاريات أسانسا da ya hana dila kuma ka fitari Sai to fa babu alkhairi ga abun bautan da zai iya kare kansa daga cuta ba ko cutarwa yace to na yi wa dukkan gumaka tawaye gaba na duniya na yi imani da Allah ta'ala ki kaɗai ne abun bauta za ka sai imani da Allah za ka ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kaɗai abun bauta masu bautan gumaka su je su sassake abu ka zo ka tura ka zo ka rataye shi kana bautan su ka je ka nemi wani dutse ka zo ka ajiye shi kana girmama wannan dutse hankali ne sa Allah ta lafi ulaika kal an bal balhum adall kamar dabbobi suke sun fi dabbobi bata akwai masu bauta abu Abdullahi bin Abbas dabba ta tsar gidanta yanzu in ka kiwata kare in ka ce yayi zai yi ya bari zai bari amma ga Allah da ya halitta kai ce kai kace ba za ka yi ba ka bari ba za ka bari ina hankali a nan dabba ta fi ka hankali ita mutum ne zai rike dutse yana bautansa yana girmama shi yana bauta masa shi ne Allah idan yana tafiya ya samu wani dutsen da ya fi wannan kyau sai yadda wannan dutsen ya ce ya fafe zama Allah sai wannan ne kai shi ne Allah sai da yana bauta masa ina hankali a nan ta sun fi dabbobi ba ta. to kai da Allah ta'ala ya yi ka musulmi ka gane cewa Allah ta'ala shi kai ne ya tantance abotawa to kai ne Allah ya yi wa hankali ya masa gata abota Allah ta'ala shi kai ka riƙe tauhidi ka ji tsoron Allah in ko ka bi kai sakaci da imaninka to ka zama mara hankali ba ka da mamanci da sauran dabbobi Kula da abin da ake cewa hankali shine fahimta hankali shine fahimta in ba ka fahimta al'amura to ba ka da hankali ke ba a cewa mutum mai hankali sai wanda ya san alkhairi ya nemi shi san shari ya nisanci sarki cewa mai hankali kafirai ba su da hankali Allah ya ce musu dabbobi ne su domin abin sha'awa a wurin su da za ka kurkure su a addini inda Allah ya ka mai hankali sai ka riƙe addini to da haka addinin musulunci ka sani ba a mutane da gaskiya sai Allah babbar ni'ima ce Allah ya ammace shi da ni'ima yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau na cika muku addini na cika muku ni'ima ta haka Allah ya ce na yarda muku da mutunci shine addini mutunci shine ni'ima kenan ba ni'iman da take wani ne ya kamata ne ka gode wa Allah ta'ala ka ni'iman da ya maka ta addini ka gode wa ubangiji subhanahu wa ta'ala a bisa ni'imar da ya maka kasancewa ka musulmi ka tsaya ka gyara tauhidin ka gyara aqidan ka ka da Allah ta'ala shi kadai kar ka zama kaman ba in kai da ka duk mutum da yake bautan wani abu ba Allah ba to ya warware tauhidin mutum yake bautan kabari ko da wanda yake cikin kabarin ya fi kowa wani ka to kai wa Allah ta'ala shirka don Allah ba a haɗa shi da wani wahdahu ne la sharika lahu shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba da sa da mutum ko bi matsayinsa ko ne halitta la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala waliyyun min al-awliya ko mala'ika da ka bautawa Allah abu da zai saka wuta ko manzala ta sama ka bautawa Allah zai saka wuta dan yana wani mutum daban ko innan wala manzonin Allah suna nuna maka hanyar Allah ne suna nuna maka yadda ake bautan Allah Kisa wani da ya zo yake cewa maza ka masha Allah wa shi ta. Yake in kaga in ka in Allah ya ga dama ka ga dama ce a ma sha Allah wa da wani. Kaji an sani lillahi liddan kun ma sha Allah wa. Za ka mai da ni kishiyan Allah za ka haɗa ni da Allah. Ka daidaita ni da Allah ka ce in Allah ya ga dama shi kaɗai. A ga shi ne ko Kuma ta tana waƙa ta ce annabi da ya san abu da zai faru gobe ta ce a'a. Ita nan. a wanda ya san gaibu sai Allah ba mai sanin gobe sai Allah wa ma tadri nafsun ma za ta tubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi abu to in ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani to shine kai wa Allah shirka daga nan kuma ka warware tauhidul uluhiyya kare ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen ibada kuma ba za ka shiga aljanna saboda innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar ma lizalimin wanda yawa Allah ka Allah ya haramta masa aljanna wuta zai tafi kawai ba shi ba shi ba aljanna maza su ma ce la da kulul jannata illa nafsun muslimatun ba mai shiga aljanna sai rai musulmi kaga ba musulmi ba dole ba musulmi ba wuta zai tafi ya warware tauhidi to karka yadda da shirka wani abu da zai taba maka tauhidin ka shirkul islam ibn qayyim yana cewa ashirku fa hadarhu wa shirkun zahirun zal ismu laysa bi qabil al-bukrani wa yastafadu jiddu lirrahmani أيا كان من حجر أو الإنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الجيران شركة فتاي يخفى خفى babban shirka na zahiri Allah baya gafarta ita shine ka riki wani abu ka daidaita shi da Allah ka kira abun ka roƙe shi yadda ake roƙon Allah subhanahu ta'ala. ko ka ji tsoron su yadda ake jin tsoron Allah ko ka tamanin rahama a wajen sa ba wurin Allah ko ka so shi yadda ake son Allah duk ka rike shi abun bauta Ubangiji subhanahu ta'ala ba zai gafarta maka barin kai ka warware tauhidul uluhiyya shine kade ta Allah ta'ala a wajen ba ka warware kullu huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah shi kadai ne shi ne abun nufi da bukata bai haife shi bai haifa ba ba haife shi ba kuma babu wani abu irin sa shi ake cewa suran suratul ikhlas suran tauhidi kenan ka kamanta Allah da abun kai wannan kwashe zai kai mu tauhidi na ku shine tauhidul asma'i was sifat Allah shi kadai ne a cikin ba a siffanta shi da siffofin halitta kul huwa Allahu ahad Allah shi kaɗe ne fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifati. shi kaɗe ne a halittarsa a wajen bauta shi kaɗe yake bautawa kuna yasa da ka shi kaɗe shi ne ar rahmanu rahim wa shi ne iyaka na abudu wa iyaka na shi kaɗe muke bauta shi kaɗe muke neman taimako shine mai rahama ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana suna cewa ku ga shi da sunna wa lahu al-masalul a'la yana da siffa madaukaki ba a siffanta shi da siffofi na tawaya Allah ba ko ba ba ba ba burgu ba makafo ba ba ba Allah mai ilimi ne mai ji ne mai gani ne su ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne kan kowai mai haƙuri ne mai kyauta ne masani ne kuma wani siffa na yabo yadda ka ne, shay'un wa huwa sami basir babu wani abu irin sa Allah shine mai ji shine mai gani saboda haka Allah ta'ala yake manta da sifofin sa ko da an ce kai kana ji ne kake ji kana jin abin da yake kusa da kai don an maka waya amma gaji abin da ake a maka yanzu bare a amerika Kuma kasashen da suka fi nisa amma Allah ta'ala sama da ƙasa ba abin da yake biya masa inna Allah la yaqa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama abin da ake yana ji yasma'u jabiban namlati fil lailati adh-dhalma'i ala sakrati al-malta' yana jin yadda tururuwa ta kai tafiya motsin tafiyar tururuwa yana ji a cikin dare mai duhu a dutse a kan dutse dutse mai santi yana ganin abin da ba ka gani ba ba ka gani abin da ke cikin gongon nan Allah ala yana gani abin da ke karkashin ƙasa Allah yana gani abin da ke cikin karkashin kogi sai abu a jikinka ma cikin cikinka ma yanzu ba ka gani ka Allah yana gani ba abin da ke يا من يرى مد البعوض جناحه في ni الليل البهيم الأليل ويرى مناك أروحها في لحمها والمخ في الجسم إذا من نقل ina ganin sauro ina ganin yadda sauro yake motsa hukuncinsa ina ganin kashin sauro ina ganin kurgun da yake cikin kashin sauro don kuma sauron ma ba ka zai ka ji kukansa an ƙananan sauro za ga hukuncin sauro za ga kashin sauro bare kurgunsa Allah ta'ala shi ne mai ganin wannan kuma a cikin duku dare dare mai duhu kiri ta kiri kaga shi kaɗai ne a cikin wasu sannan zai yiwu kai ka kwanso da wata sifa ta zama kamala a gare ka amma Allah ta'ala kuma ta waya ne to ba su kwanso da wani yanzu kai kana da ta wani abin a yi ba a maka ne kana da baba ka yi sa'a Ko Allah ta'ala yanki ce yana da baba ka zage shi ne. yawa shi shi shi bai da uba ba bukatan uba kamin mini haka cikin Allah yana ne sannan Allah bai da da me zai da da sai kana da kana bukatan da zai taimake ka to Allah bai haifa ba shine ma'anar lam yalid wa lam yulad wa laysa bi mawludin wa laysa bi walidin وليس له شبه تعالى الممدد Allah ba abun haihuwa ba ne ba haife shi ba bai haifa ba ba da makamancinsa sa wala ya kullu kufuwan ahad ba wani abu irin Allah dan da jalalu Allah ya daukaka abun yabo amma kai aka ce kana da mata ai an tana jaka Allah ta'ala ba ya gani anna yakunu lahu wala wa lam takun lahu sahiba ba ya mata ai mata bukata ne bukata ne Allah ba bukatan komai kuwa ko da haka shi Allah ta'ala kamili ne mai cikin kamar ba kaɗai ta Allah a cikin sa irin wannan jalla jalalu Allahu akbar min kulli shay Allah shi yafi girma daga komai shi yafi komai daukaka al-aliyul a'la madaukaki ne wanda yafi kowa daukaka ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Allah shi ne gaskiya abu bauta da gaskiya zai wanda ake bauta ba Allah ba karya ne barna ne su bani wata ala shi ne madaukaki mai girma dukkan imani da wannan kasa abinci ne girman Allah bani wata ala ya ƙara tabbatar maka da tauhidi da tauhidi zama yana da wannan to shi ne muni musulmi wanda Allah ta'ala ya yi masa gyaɗar dogo ya masa ni'ima ya gane inda gaskiya take kuma shi zai samu tsira gobe kiyama wannan sura da zan fassara tana karfafa mana imani mu ga ubangiji mu wa ta'ala zan tsaya a nan mun buɗe wannan tafsirin akwai tambayoyi za mu anka gobe kuma insha Allah za mu fara tafsirin mu kamar yadda aka kawo Allah ta'ala ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam baraka da mu kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alamin da yake cewa mai gida ne ya kulle tuwa kansa matarsa ba ta shiga ba an ce wai wai haka ya shiga ne بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم wannan ba a ce masa shika sai dai idan shi ne ce shika shika akwai sarihi sauki na. sarihin shika shi ne ambaci na kudan shika don sai ya saki matarsa shi kenan ba buƙatar wani fasara ya su gudu amma idan ya kulle ɗakin sai hana ka shiga wannan ba saki ba ne sai dai in yace ai ni saki ne kirki da wannan ko ta ka haka idan ya kore ta daga gidan yace ki ki bar gida gidana ko kun gida na ya hana ta shiga wannan ba zama saki sai shi ne ce sai tafi ki ban wuri kuma gidan ba ruwa na da ke ciki ta harka ta wannan ba saki bane sai in ya faɗa da niyyar ya faɗa da niyyar saki ya zama saki saboda innamal amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa ana ana hukunta ayyuka da niyyar da kai ko ne da abin da kowa da abin da yake ku ji gidan ku ina nufin saki ne ya zama saki ina nufin a ba saki bane to dole zama saki da al'umuru bi maqasidi ana hukunta al'amura da manufan da ka faɗi ko da haka wannan ba saki bane don ka kulle kanka ka hana mata ka shiga ba ka cike ta ba sai in kai ne kake saki nake nufi da wannan sai da wanda ke cewa malam na yi lafiya ne raka'an farko na karanta fatiha kaɗai na biyun sai na karanta da sura sai na yi ba a ji shin malam ya yi ya yi mene ya yi lafiya ce raka'an farko sai karanta fatiha kawai raka'a ta biyu sai karanta fatiha da sura sai ba a ji ya yi ah, ba sai ba a ji ba saboda haka na kira ko fatiha zan za ka karanta nafilan tsakani in ka manta ba ka karanta sura ba babu kambi babu ba in ma da dangan ne ba ka karanta ba ba kambi ba ba na'am Rike shamalin mai karatun Alƙur'ani idan alaularsa ta karye dole sai ya sake alwalar ne? Shi karatun Ƙur'ani ba shi ta masa alwala ba, idan in za ka riƙe Ƙur'ani ne shi ne mafi yawan malamai suka tafi ba a riƙe Alƙur'ani sai akwai alwala. to da aka in ta karye ka je ka sake ya ci mana ko da ma wani malamin ya ce ya halarta kai kai kai kai karatun a cikin tsarki ya ji akan kai shi babu sarki amma in tilawa za ka yi da ka dole sai da Allah wannan kuma ƙorafi ne ke yi ina yace assalamu alaikum malam Allah ya kara malam lafiya da san kwana mai albarka malam muna neman alfarma ina roƙon malam ya rinja zuwa saboda a tashi da wuri saboda akwai masu zuwa daga nesa magariba yana samun su a hanya kuma ba ma so ba mu je wannan karatu ba mana kuma to insha Allah gaskiya ne maganar sa idan ba mu tashi da wuri ba mu ma da kyar da kyar muke kai labari ta kan to insha Allah za mu iya kokarin mu ba yi ta samu matsala saboda wani kulmulla da nake cikin sa da yawa amma dai bana insha Allah akwai sauki za mu iya kokarin mu ga mun fara da wuri kuma mun tashi da wuri insha Allah sai ku fara ya mu da addu'a ina ta mu da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا إليك اللهم لنا ولوالدينا ونصرفنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.